وعليها وعلى الفلك تحملون kuma ana ɗaukar ku yi tafiya a kan raƙumma a bayan ƙasa sannan ana ɗaukar ku kuna yin tafiya a cikin jiragen ruwa a kan teku